sun sanar da rushe kundin tsarin mulkin kasar ta Nijar sannan kuma sun kulle duk iyakokin kasar baki daya sai dai kuma babu labarin halin da Muhammad Bazum ke ciki zuwa yanzu amma sojojin sun bayar da sanarwar sun tube shi daga mukaminsa sun ce sun yi juyin mulkin ne saboda halin da Nijar take ciki na taɓarɓarewar tsaro da tattalin arziki shugaban kasar Benin Patrice Talon wanda ke jagorantar tawagar ECOWAS na cikin kasar sai dai sun gaza cimma wata yarjejeniya da masu gadin shugaban kasar da suka amshe mulkin. Tun a safiyar jiya laraba ne aka bayar da rahoton tsare shugaba Bazum a gidan gwamnati, abin da ya janyo zanga-zanga daga magoya bayan Bazum. Sojoji sun yi harbe-harbe na jan kunne domin tarwatsa masu zanga-zangar. To masu sauraron mu ku ci gaba da bibiyar mu domin jin yadda ta kaya kada ku manta kuma ku danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun dora.